wannan kuma mai magana wannan mai magana wato iyalan samanja ne a bariki mutuwa dole kenan da yake samanjan bai samu zuwa ba shi ya zo da kanshi to mun dai ji daɗin wannan abin arziki da ake buga haka yace to sun dai ji daɗin wannan abin arziki da Allah ya sa muka taru yau ana yi kuma mun ji daɗin da aka gayyace mu yace kuma sun ji daɗi da aka gayyato su aka ce su zo to ni zuwan kaina kuma da sako ya ce to shi fa ya yi zuwan kanshi ne sannan da sako yawwa to abin da ya sa ce haka ya ce abin da ya sa ya ce haka shi samanje ya ce saboda wasu harkoki bai samu isuwa a yau ba Samanje dai saboda harkoki sun yi mashi yawa ka san shi kafin a tashi mutanen bariki amma kila kafin a tashi ya zo to ni da nazo. ya ce shi da ya zo to kun san halin soja ya ce to jama'a an fasa halin soja soja ya mallaki wani abu ba bai mallaka ba soja fa ya mallaki wani abu ba wai bai mallaka ba ne amma a tambayi sa dai ba bindiga ba ne a'a ah, to amma a tambaya tsakanin ko shi san kira da yake titiri jam ba mishi kyauta ba eh. ko shi boyen mai waka ana da bukati ana da bukatan irin kyauta nan na sojoji eh to an sai a faɗi mu je to bai dai wuce harsashi ba da bindiga in ana so sai a abin a'udhu billahi ranka dade ka bata zance to amma ban sani ba kila shi wayan yana so bari mu ji gare shi ba ni kashe ni ma na he mm-hmm. ni ma na ya he to to shikenan mm. to akwai wata akwalake ke ta sa manja mm-hmm. to yanzu kai zance ya ce in ana so a kuma nemo kudin faci daga hannun wasu mm-hmm. in ga a a zo bariki a karba. Ko dai abin naku ba a ramashi ciki. A to ai muna muna so ne wato mu rinka tura kanmu cikin mu ma fararen kaya. Eh, cikin farin hula saboda gane duk mun ɗaya ne. To ba laifi. yauwa To ba laifi. To a ci gaba da wasa. To ma zo ma an shi keken bismillah wayam. ma dai ji kyautan da aka yi muna na harsashi